بهم وضاق بهم ذرعا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء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 شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم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 wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du ya wa muslimi assalamu alaykum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata na Ramadana muka haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan garin na birnin Kabi edikwata birnin edikwata kebin Najeriya domin mu bita alkurani yau ma wannan yammacin na takwas ga wata Ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya dace da yammaci 25 ga watan biyu mai ladiya 2026 insha Allah za mu zo na karatu na yau akan wanda ya gabata jiya jiya mu yau karatu a cikin suratul hudin inda aka karanta muna kisa mutane annabi lutu injirarru yan alfasha yan madigo da mala'ikun Allah kuma annabinsu ya tsawala da su ya nemi a gaggauta musu halaka amma mala'iku sun ce ai a jira su lokacin asubahi ba wani abu ne mani sai ba to shine Allah yake ba mu ci gaban wannan kisar yace walamma jaa amruna ja'alna aliyaha walamma ما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة نعم وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضور وَوَدُودٍ ubangiji ya bamu labari cewa musawwamatan 'inda rabbik وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ wannan shine cikin wannan kisa shine Allah ya ce falamma jaa amruna lokacin da al'amarin ya zo ai falamma jaa waqtul azabi lokacin da lokacin azaba ga mutane annabi ya zo talabna bihim alqura muka birkita garuruwan nan nasu da su saj'alna alali safilan muka sanya madaukakin gari ya zama shine na kasa wa amtarna alaihim hijarata Allah ya ce kuma muka yi musu ruwa na duwar wasu min sijilin daga dafaffiyar tabo daga jahannama ay arsalna ala ahli tilkal mudan ko mudun mu aiko bisa ga waɗannan masu waɗannan birane jaratan salabatan shadidatan min wa wadini wadda take busasshiya kuma da aka daho ta daga wuta ta jahannama shine aka ce shabbaha habil madar li kasratiha wa shiddatiha an kamanta waɗannan ruwan duwatsu da aka yi musu kamar ruwan sama saboda yawan su kuma da tsananin saukarsu Allah ya ce muka yi musu duwar waɗanda ke mandudin wanda suke jerarru ai muta tabi'atin waɗanda suke bibiyan junansu su ba'duwa fi isri ba'din sashen suna je da bayan sashi Allah ya ce kuma daga can matan suna waɗanda aka wa alamomi inda ka a gurin ubangijinka ma'ana daga gurin ubangijinka ai mu'allamatan bi alamatin wato an yi musu alama da alamomi qala rabi'u malar rabi'u yace kada ka taba karkuti kutiba ala kulli hajarin ismu man yurma bi an rubuta kan kowane duki suna wanda za a jefa da shi don haka aka ce inda rabbika tun daga gurin ubangijin kai, wanda cewa wannan inda rabbika dalilun ala annaha laysat min hijarin cewa ba je ba dai muku duwatsun duniya aka ko su ba halittattu ne daga gurin Allah na musamman ne don su ɗaya don su don azartar da su yadda Allah ya ba abin muhimmanci daga nan za ka gane yadda Allah madaukakin sarki ya ɗauki muhimmanci daga al'amari na ne har ka azabtar da su kalli sifa yadda aka yi musu sai da an ka cire gari sai da aka shi a yi sama aka je hoshi jiha ta banda kai ci jihar da ko ta mutum ta ɗauki an ka aza wani abu bisa da haifar mai ƙarfi ya cira da shi ya zabura ya make shi faduwa abin nan ba ya karama ta bale mai karhi ne mala'ika jibril alaihi salatu wassalam so da yawa Allah na na lissafa shi kai ko ba haka ba hmm. ko cikin suratul abin nan ta karanta fi quwwatin 'inda bil 'arshi makin fi quwwatin shi karfi dole karhin nan duk da Allah na yace mutumin nan mai karhi na wallahi dole ka san nan ba karfin karfi na ga girman jiki dai sannan da kuma ƙarfi ya fasa shi da zai ya kai shi kusan sama kamar ko don shi ba wani ya na ba gare ya jeho su ka faɗi kuma aka biyo su da duwar wasu na azab to shi ne aka ce wannan yana gwada yadda Allah ya ɗauki muhimmanci ga harkar yan liwaɗi yana da takaici saboda zurfi masu ta duniya ko waɗanda ta ne kai tsuntsaye da kwari da dabbobi babu waɗanda baiwa namiji da mace ba kowa ya yi mai namiji da mace kamar yadda ya ce subhanan da zika da al'azuwa da wani kulli shi subhanan lazi khalaqa al'azuwa da kullaha mimma tun تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون faɗi cewa ya halitta ma kowa na miji da دمج hmm. to amma duk da haka ya girmama yan annabi adam da zaman su khalifarsa a bankasa ya yi musu mata irin jinsu don samu fahimta da juna da nutsuwa da juna duk bai ishe su ba sai sun bar matan sun koma ga mazaje shi yasa Allah ya ba azabtar da su me yake faruwa ga lafiya kun gana mu yau ko da shi ha ai mu na wadanga sun yi mana muhimmanci mun yi daukar jin wadanga da nawaji saboda wadanga su suka gwada suna buƙatar su ji tafsirin su suka taso daga gidaje nawaji kai na ka son yaji shi bai damu da jin ba don haka a gyara shi ne ubangiji madaukakin sarki subhanahu wataala ya ce inda rabbika malan qurdabi biye ce dalilu ala annaha laysat min hijaratil ardi wannan ya gwada duwar sunan ba na kasa bane ba na kasa bane Allah ya ce ma hiya min az-zalimin bi bayyin ay ma hadhihi al-qura al-muhlaka wannan alƙaryar da aka halakar ta mutanen Sodom da garuruwan da ke bi mata su Amura su Dawudama su Katam ba manisanta ba ne daga mutanen maka ko kuma ka ɗauki azabar ba manisanci ya ce ga masu zalunci ga masu irin wannan aika-aika cikin addini mu an ba da umarni a yi musu aika-aika irin daidai da laifinsu wurin imamu abu hanifa da an ra'ayi ne a kama mai liwaɗi a je a samu zuci mafi tsawon da gari ko wani tangaraho mafi tsawo a hau da shi can can ba kai a jeho shi kasa a tafi da jikunan zuwa zuwa biyo shi da jifa kai an tabbatar da baki ko shurawa sana a ɗauke shi zuwa wajen turin turguda wasu suka ce a'a a yi mai irin yadda ake wa mazinanci a jehe shi in ma'auri na a jehe shi da duwatsu har ya mutu in yaro ne kuma a yi mashi bulala wasu suka ce ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqatulu al-fa'ila wal maf'ul bihi duk wanda kuka sama yana irin aikin mutane annabi lutu ku kashe wanda kai da wanda aka wa hadda dabba aka ga mutum yana amfani da ita jima'i ba a barin taraye saboda yadda Allah yake kyama alfashar dinar da liwati in an kama wani yana amfani da jakashi an yi umarni da a kama jaka a je kasuwa a sai da ita tabar yankin da yake ko a kashe da haka wannan fasikanci na liwadi ba kyau waɗanda ke yi ne su ji tsoron Allah sun yi ƙazamta dubura tukunyar kashi ce bai kamata a ce mai hankali ya tsugunna a kanta komi hankalinsa ya bashi ya bashi ƙarya inda Allah ya san akwai alkhairi ga wannan wuri ga mazaje da bai haramta shi ba har daga matan mutum Allah ya haramta ya ce la ta tuttu bi sa'ati adabarihi kada ku yarda na ya zo matar shi ga bayan matar shi wanda Allah ya don haka nan liwaɗi kaba'ira ce babba zunubi ne mai girma an ce in aka samu mai shi a kai shi saman dutse ko saman gangara mai tsawo a jeho shi a jojin dutse in ya mutu sannan a tuwa babbar ke shure nan da wuta don tsawatarwa ga masu wannan mummuna aiki sai ga sun samu duniyar ɗan adam kahiran duniya sun haɗa ƙarfi suna son su ba su inci hawa auren takewa ake son aiki har da nan najeriya an kawo na bil na tallata mana ana so a sa hannu saboda ba su inci ce a wani da ke na tsakanin saboda an san in ba mu lalace ba ba a yi muna amma in aka azamu ga halayen da aka san duk wata al'umma an da su ba ta ci gaba to su da aka ta kokari an kawo gil yau na rashin tarbiyyar yara ba a tafa yaro a ba shi dama mutum ba zai taba matar shi ba da sauran su kullum an kawo sabon bil wanda aka so a sa hannu saboda ga dai mun kasa duk an ga mun buwa shi na aka aka ɗauko bindiga yanzu da aka zato in ba mu yi magana yanzu kamar ya aika mu da gangan zuwa lafiya Allah shi san muna kuma da duk wanda an hada da shi Allah shi san muna gare kowa ya sa hannu yi da aka yi amfani da shi don wata siyasa ko don wani abu ko don wani mutane. a je a karkashi mutanen arewacin najeriya ubangiji allah shi san mu da gare shi kuma kada allah ya kai gori ba nan tun nan duniya mukamin nan da ya kafar ba allah ya gwada mai ya rasa yana gani a ɗauki mukamin da ya kuma ba to shine wannan magana Allah ya faɗa muna wa ma hiya min min zalimi da bibai azaban nan ba ta mutu da kureshi a yi ta kan haka na azabar nan ba ta da ta ga mutanen Najeriya kowa ka biya ija da Allah azaba Allah kusa take gari. Allah ya zai kira ta mu zuwa mutanen Madina mawadata waɗanda Allah ya wa arziki kasuwanci don a gwada mu da alkur'ani duniya ta yi magana da ita da yan kasuwa da ma'aikata da makiyaya da manoma kowa yana samun nashi kuci dai shi tsoratarwa cikin abin da Allah bai ba shi حتى لا يجي القرآن ألا يجي إلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce to bayan wannan sai ta zuwa ga wata kissa ita ce kissa ta bakwai kissan mutane annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ila wa arsalna ila ahli madyan yace hadhihi hiya al-qissatu sadisatu min al-qissati al-mazkurati fi hadhihi as-sura wannan ita ce kissa ta shidda da kisoshin da aka karanta cikin wannan sura Allah ya ce arsalna ila qabilati madyan akahu shu'aib mu ai kama mutanen madyan dan uwansu annabi shu'aib faqad kana shu'aib min nafsil qabilati shi annabi shu'aib dan qabilat madyan ne wali hadha qala akahu saboda haka Allah ya ce muka aika musu dan uwansu da kuma yazo da annabta yayi kamar al'ada annabawa qala ya ce ya qauli budullah ku bauta ma Allah saboda malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta kuma bayan Allah ai ibudullah wahdahu falaysa lakum rabbun tuwa. ba ku da wani abin bauta wanda ya kamata ku bauta mu tare da Allah Nabiyu ya kira su zuwa ga tauhidi na farko Nabiyu kuma wala tanqusul miqyal wal mizan kada ku tauye waton al miqyal ma'aunayye wal mizana da telola teli wanda ake awo da shi injimin mukkan mai da makamantar su suna da ci gaba kwarai tun sannan lokacin da suke ne suka aiki ya ce to kakku tauye zakkoki kakku tauye telola la tanqusun na ta hukukahum fil mikyal wal mizan cikin harkar ku ta kasuwanci kada ku tattauye haƙoƙan mutane cikin abin awo na abin na zakka da abin awo na fikeri haramun ne a tauye zakka a buge ta da ƙasa ko a yi sikeli dubara ya rinka ba da madadin goma ya ba da takwas ko a yi ribajen a je ɗan dume ko a je neja a kawo buhu hamsin a shiga cikin gida a yi ribajen nasu a maishe su fitin ba a yi wadda ka ka fiyar shi yasa Allah yake tawailul lil mutaffifin bane ya tabbata ma masu tauyewa din nan hmm. kai ka so cikakke amma kana jin bakin ciki ka sai da mutane cikakke kace su ne ne alladhina idza stalu ala nasi yastawfun Allah ya ce alladhina wadannan idza stalu in suka aure da wasu mutane ɗauko za su mai ba su cikakke tsohu cikakke yanyan cikakke in zakka ta su kawo cikakka an ba su ha وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أما كما suka أولا من mutane, suka je wajen sayarwa na mutane saboda faɗa a samu dukiya da wuri a tsara cikin lokaci Allah ce yi kuturo na sai su kawai da mutane Allah ya ce wani rahim cikin wutar jihannama ya tabbatar da waɗannan mutane ba, masu wannan mutane shi Allah ya ce a gaba ala yadhunnu ulaika an يوم عظيم الله يتي الله يظن أولئك أنهم مبعوثون هل وضع لم تعلم بعض رسولنا تاجي لبعا الله يوم يقوم الناس لرب العالمين رانا تمتعني ذاك تاجي لبعا ومن يوم عظيم يوم عظيم بيني وكلمة قد ذا كار متعني ومن بعض ذاته الله يتي تياي مش مرسولا ذا بيتي جهنم ومن سنني فهذا masu harkar sayar da sarrafa ta aune-aune yadudduka aune-aune kilo na mai aune-aune buhuna aune-aune zakoki su ji tsoron Allah Allah ya yi mutane annabi shu'aibu wa'adi mu kuma qur'ani an yi mana irin wannan Allah ya yi magana وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الله يقول وزنوا منين؟ وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل كتشكا أو إذا كلتم إن كي أوفوا الشكا haka nan su ke in eh, kuka yi awo da shi wajen rufin fi musulmi ku yi awo da suke ne madaidaici wanda ba a taure shi ba ba a sa mai iska ba yin haka ذلك ta Wila. Ya yi zama ما gare ni, duk ya ku sai albarka ba ku taure haƙƙin mutane ba ku samu ladar zama ya a jawo kun ji an karu da kun kun karu da mutane ya yi zama yi kuma ya yi kyakkyawar makoma zai ba mutum kyakkyawar makoma ya tsare haƙoƙan mutane ya tattara da haƙoƙan mutane shi kake duk wanda mutum ka gani yana da bukatar ya dukiya don ya ji na gida a gidan ɗan emergency zama na za ka yi ta cikin su na zuwa ba in wani abin hawa na ɗan lokaci na za ka rabu da shi don haka nan yan uwa Allah ya yi mutane mai shaibu saboda suna da tsananin wadata wa a biya kan a koga mun ba da aka toga addini mu wannan abin saboda yana ɓanna zamantakewa yana kawo matsaloli yana sanya tsanani da tarayya yanzu Allah ya ce famsin da famsin zunubi biyar suna tare da hukuma biyar babu ran da mutane za su tauye sikeli ba su aure da gaske amma shi Allah ya jarrabe su da shekarun faruwa da tsananin rayuwa mun gani ko ba mu gani mutum zai shi kan ya sayo shaka sai yiwa abu yanzu ta kawo nan yadi mai kyau ko wani abu mai kyau ko wata na'ura mai kyau sai kawai masu yan kasuwa manya su sheka su ɗauke sai don Allah ya musu ajiyar in quality a yi musu ajiyar in quality na yi musu ita zai ce kuma zama su kasuwa kai ka saye ta da suna wacce original amma sun yi sun sauye ta kwarai da gaske saboda su samu riba mai yawa in suka to zama ta yi adjusting na ta ba a haza su yi ba sai su haza su yi saboda su kare su kuɗi ciwo na in an ka fara su zuciya wata na za wata yunwa za a samu mutum daga mutane su yi takatsantsan ko jiya cikin bayanan mu na karatun ɗari kusa da nina mun yi magana a akan abdirham wa qarabun illan tu husain ruqiyatahu la ta'khuz kabo kunama ne in baka iya tawar da kunama ba ka kama Kan da fa za ka halbe ka fa in ladagat ka fa sa an ya qatuluka summuha ya kusanci dahin zai iya kace to haka kudi suke idan baka yi hasara ka sa addinin ka gaba ba ka samu mutuncin ka gaba ka tuna kamar gobe na ka mutu to in baka tara ba ka fanna cikin dukiya yanzu na dahin dukiya na kashe ka ba ka je wutar jahannama ko ta hanyar cin rashawa ko ta hanyar cin riba ko ta hanyar kilaba ko ta wani makamancin su don haka ai hattara da al'amari a da kasuwanci yana da albarka mai yawa Allah ya yi manzo Allah ya yi addu'a ga masu ki hanyar kasuwanci amma kuma waɗanda suka yi hasara wata rana ya shiga kasuwar madina ya ce ala sai aka ba shi sauki kamar na ka. sai da kowa ya dubo ya ce inna tujjara humul fujjara illa man ittaqalla wa barra wa Ya ce, ku saurara ko kowa ya dubo sai ya ce inna tujjara lillal yan kasuwa humul fujjara sune fajirai illa man ittaqalla sai wanda ya ji tsoron Allah wa barra Ya yi kirki daga ya yi gaskiya ni abdurru in ka kawo zaki mai kwanci ka so aka ce ɗan wana kana son zaki ne kwarai wallahi kawo dubi da wuce ne da yi mai aji kwanci mai shi kai <laughs> yana rage kwarai mai ko mai rage yana rage in ya ji ka san da kace wallahi ya ji ka kyau gare wallahi illa dai saurin da tsaki akwai mai iyawa to an Allah ce duk ɗan kasuwa fajiri na illa man istaqallaha sai wanda ya ji tsoron Allah cikin kasuwancin sa da yayi kirki wata da yayi gaskiya in ba haka ba dukiya za ta kai ka tabarun gobe Allah ya tsare to shine aka ce annabi ya ce musu wala tanqusul mikyal wal mizan kada ku tauye zakoki da da waton da injin muka awo kada ku tauye mutane haƙƙin su fil mikyal wal mizan wa qad ishtaharu bi tafhidil khayl wal mizan saboda ni akai musu wanga wa'azi saboda sun shahara da tauye zakka da sikeli yace musu inni arakum bi kai ai inni arakum fi atin fi fi'atin tugunikum an kasil kai wal mizan ina ganin ku Allah ya buda mu kuna da wadatar ku isasshiya wanda za ta isar ku daga barin ba sai kun tauye zakka ko sikeli ba biya ce. fi fi'atin min arzik a ganin suna cikin yalwa ta dukiya wa kasaratin min ni'am da kuma yawan nemomi daban-daban ba sai kun dora tsutsan mutane ba tsutsan mutane haram ne kuma Allah kishin talakawa ya duk wanda ka tsutsa su in an yi mai jinkiri na naga kaga komai bai samu ya bato mugun narko na an kai akwai mugun narko والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحجاب وبئس المهاد Allah ce ya aiki bai gaskiya kuma yana son a yi aiki da ita a kan bayi kada fadan dukiya ko kada mukami din bukatar mukami ta sa ka zalunci ta rankawa kada ka dan dukiya ya da ka ci yan uwan kada karfin da Allah ya baka ya sa ka bunƙasa kan mutane wannan suka yi wannan ba su more shine Allah ya ce wallazina lam yatub wannan shari'ar da aka aika wanda ba su karbe su kai aiki da ita ba ni ka faruwa gare su law da sun tara duk abin da a cikin duniya wa mislahu ma'ahu da wani kan kan tare da shi Allah ya ce wallahi in sun kaga azabar kiyama lafta daubi min su'il azabi yawmal qiyamah lafta daubi da sun fanci kansu da shi za su ba ta ce Allah Allah ga duniya da wani kan ta saboda dai isa daga azabar ka yau nifa ba Allah ya ce ula'ika lahum su'ul hisabi saboda zunubi su daga na ƙarshe karambi da babba ko guda ba a yaki musu tara musu akai shi yasa ha gani ne lahiya lau ka gani komi na shi na tsaya lahiya lau ka gani bai samu na ƙasa bai samu duk an tattara mai ba a shi mai ɗin za a bar shi wadatacce ne da yalwa ta da dama ita ta yawatawa da dukiya ta tana nan Allah bai so ne shi yasa bai tafi ne sai ya bar shi saboda ya kara mai zunubi ne daga na farko har na ƙarshe shi yasa Allah ya ce ulaika lahum su'ul su'ul su'ul suna da mummunan hisabi kuma Allah ya ce wa ma'awahum jahannama kuma ko masu ita ce wutar jahannama Allah ya ce fir da ake jahannama shi amma kuma ga mai koma Allah ya saba mu cikin sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan annabi shi ya ce na ga ga alkhairi tare da ku kafar min mina ni'am da kuma yawan ni'imomi daban-daban wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhidin ina ji muku azabu yinin nan da ke kewa ai inni akhafu alaikum in lam tu'minu azab yawmin muhlikin ina ji muku tsoron azabu yinin nan mai halakarwa la yaflitu minhu ahad wanda kowa bai kusa gani cikin masu sabo wal muradu bihi azabu yawmil qiyamah shine azabar ranar tashiyar kiyama bai tsaya nan ba ya sake cewa ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط نعم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين yace wa ya kaumi ya ku mutane na har yanzu ne saboda abin yayi dandan bulle cikin zukatansu ya zama musu al'ada wanda ba su ko daukar laifi ya ce wa ya ƙaumi ya ku mutane na auful kai auful mikiyala ku cika ma'aunayye na zakkoki wal mizana da ma'aunayye na injimin muka bil da adalci a tin mulkaila wal da lin nas bil ku cika ma mutane da daidaito wala ta tabaka sunna a ashiya kada ku tauye mutane a hakokan la tunqisuhum min huquqihim shay'an kada ku tauye musu komi daga hakokan wala ta ta'afu fil adl kada ku yi tafiya cikin kasa kuna makanta ai wala tasau bil fasadi fil ardi kada ku yi tsira cikin kasa kuna makarnata Allah ya sake cewa kuma annabi ya ci gaba da wa'azi ya sake ce mai khadibul anbiya mai hudu ba annabawa ya ce baqiyatul lahi khairul baqiyatul lahi khairul lakum in kuntum نعم. وما أنا عليكم بحفيظ بعد الله زي وانقرا ما أبقاه الله لكم من الحلال أبين الله زي رجل أننا يكون ألالية خير يا زما الخير مما تجمعونه من الحرام دقابين ذاك سارة دقابين in kuntum musaddiqina bi wa'dillahi wa wa'idihi in kun kasance kuna gaskata alƙawarin Allah da yawa masu gaskiya kuma kuna tsoron cewa Allah da ya bisa ga masu sabo lalle ku saya bisa da abin da halaliya ta sauƙaƙe ga hannaye shi ya mafi zama alkhairi da ku bisa ga ku tara dukiya ta hanyar haramiya wannan ba annabin ya yi muwafaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam yace ya rabina wala bai na kun bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum Allah shi kan ku yarda ku ci dukiyoyin ku ta ga hanya da ba illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai ya zama ta hanyar kasuwanci ta yi da sayarwa a kan yarjejeniya tsakani ka yarda na na kai kaya na na yarda na kai don maka ni an kuɗi da ta karkakar da haja Allah ya ce kafuci haram haram ne mutum ya ci da wani ba ta ci ba ya halatta da haka kan mutum ya ga kama abubuwa ba mai hanawa ba kotu ko ina mutum mara gaskiya zo yana da yafi yafi mai hakki kari ya mai gaskiya kari to kan mutum ya rubuta da wannan abu ya ga kama Allah bai na Allah yana nan kuma mala'iku ne suna nan kuma azaba kai kana don haka shine ba annabi ce in kuntum musaddiqina du'abillahi ku tsaya ga halaliya in kun kasance masu gaskata ga alƙawarin da Allah ya masu gaskiya wa wa'idihi kun zama masu gaskata ga narkon da Allah ya ga masu laifi mujahid yace ai da'atullahi khairul lakum wato yin biyayya ga Allah shine mafi zama alkhairi a gare ku yace amma wa ma ana alaikum bi hafiz ai wa lastu bi raqibin ahfazu alaikum a'malakum ba wai an sami in tsare ku in yi tsaye da bulala ko da takobi ko in tsare ku dole sai kun yi dole ba wa kun biha a ce ni kai muku sakayya a'a wa inna ma ana nasikum muballighun ni mai nasiha ne mai biyar da sako daga Allah ubangijin ku ubangiji wa kad azara man azara kuma Allah ya yanke hanzari duk wanda ya karbi gargadi yanda ya ji gargadi don haka an yi muku gargadi an yanke hanzari ko duk ba ku ko ba ku da uzuri za ku kawo mahalli. قالوا أمسا شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد كما نشاء نعم إنك لأنت الحليم الرشيد shadid ta shi ne ya ce yanzu an ji wazoji sun yi a ya matsa ya matsa ya kamata a bashi an da halin sai suka ci yaki a yi kaga babu girma ba babu ne, babu za a samana babu da babu komi gayan suna mai ya shi ya kai shi ya yi asalatu ka ta'amuru an da ruka ma ya abu aba'una wai yawan sallar da kai kana yi shi na kafa ya dauke ka ka hana mun bauta ma abin da ubannin su suke biyu. wa bi ifa'il kayli wal mizan da kuma ya umurce su da cika zakka da ma'auni raddu alaihi ala sabili sukuriyati wal istilal kai suka mai da mai an ta hanyar injini fa qalu asalatu ka tadawu ka sallar kake take daukan ka da an ta'amura da bi aka ce wannan abin da suka ce fa qawluhu ma ya abudu aba'una isharatu ila tawhid suna nuna tauhidi na wallahi ba za su ga wa kowa shi ba Ya ce wa qawlu da fa'alu fi na isharatu ila ba ka suna ganin wai ana son a ɗauke suna a duka su su bar yin tasarrufi duke su duka so wani na kasan ya tsara musu qala tabari ce suka ce lalle wannan abin wato in ka umarci mutum da irin wanda ya maida maka irin wannan raddi to ya nuna zuciya shi ta yi ta gari ga abin nan da yake a kanta ya ce wa yura da bisa salati addini sallar da suka ce yana yi wa addinin kana suka sun ka yi amfani da shi ka hana mu aikata abin da muka so cikin dukiyoyinmu aidinuka ya amuruka bi zalika wa udlik alaihi salatu bi annaha azharu shi ad sai aka yi ilakin sallah akan addini saboda ita ce mabayyane abu cikin ayyuka addini musulunci waruwiya anna shu'aiban kana kafiru salai, ko kafiran salai, an ruwaito cewa ko eh gaskiya ne ya kamata ce mai sallanka saboda mutum na mai yawan sallah wa kana qaumuhu idza au yusalli tagamazu wa tadahaku mutane ne sun haga ana ta sallah ana ta zubin sallah annabawa kahe a aiki sai an ba su asalin na yawan sallah annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da aka aiko shi abinda aka fara baki a samin na sallah ya ayyuhal muzammil kai ta sallah sai Allah ya inna rabbaka ya'lamu annaka rabbaka ya'lamu أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يا إشيك أكرمك الله دام أمر أمرنا كباشي يا أيها المزمل قل الليل إلا كمي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا رسول الله يقول لي يا سباتك إن جتي سابع العبادة هل زوجي أتكرك يوم العبادة to ita ibada ita sa ka faranta ka wanke gabbai daga barin mugan da dalili yana suratul ankabut utul ma hu ya ilayka min alkitab wa aqim as-salat utul ma uhiya ilayka min الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون abinda muka yi wahayi zuwa gare ka na littafi wa aqimi salata sannan ka tsaya da sallah saboda alin sallah inna salata ita sallah da niyya ta tanha an da fahsha wal munkar duk wanda ya lazimci sallah sallah tana kishe shi daga layin aikata muna na aiki ayyuka karrai da alfashin shi Allah zai yi da su a cikin zuciya sallah wani ɗarwayin zuciya ta kai ɗarwayin gabbai ta kai yana da wuya kai ta jara nan kana ta roƙon Allah ka yahe ni Allah ka yahe ni Allah ka yahe ni inda ka cikin zuciya kai kuma ka yi daure ka zaɓi shi wani duk wanda ka ga yayi sallah ya ɗauki takalmin yayi dama ba sallar ta kawo shi nan da yake sallar ba ita aka hankali shi ba tunaninsa duka wani lokaci na zai fita a daidai da ina na zai samu takunuwa masu tsada ko ina na zai wace addubara zai ya wuce da wanda can da wani amma ba sallar ta yi duk wanda ka sallah kan neman da'a ga Allah da roƙon gafara ba ta bari ne yana ta sa wani mutum ne aka ce wata rana cikin irin da aka ba su Allah wa alam bi sai haka yayi ta da wata mai yayi ta bi da wata mutum yan malam mai take malam abubuwan da ni kan son ga Ya yayi yawa kai kai kwana 40 kana sallar jami'i kada ka mutu salati da kuce maka cikin jama'a ba in ka gama ka tawar da jama'a yadda iya kama sallah babu na dauka ya yi ɗaya sallah kahin labe ya tuhu ya zauna masallaci saboda ɗaya ya kai ga matar da ran da biyar gama sallah arba'in sai ji abin na Allah ya ɗaya mai wannan matar ta cewa ne ina kake aiwa wancan abin na Allah ya hikar shi ga zuciya inna salata ha an yi wani munkar sallah tana hana alfasha da abubuwan yi tun masallacin kwarai bai zama barawo tun masallacin kwarai bai zama ba. to umar bin ubayy sahabin manzo Allah ne ya yi sata gidan mai yahude aka sassai sai ya gudu ya yi banka yan wani sun da Allah manzo Allah ya shiga harkar nan saboda ka akun ya tashi Allah ya ce annabi karka yi wannan shi Allah dama ya san ba da kwarai Yanzu zo makka bai tuba ba sai da ya yi cikin gidan wani yana ya farfare katanga ɗaya shiga sai katanga ta faɗi a kansa na ya mutu don haka sallah kowa ta yi ta tana tsarkake shi tana girmama shi tana kulla alaƙa tsakanin ubangiji ya saurara mai ya girmama shi ya ba shi lada kuma ya ba shi karama shi yasa aka ce annabi shu'aibu yana yawan sallah kana qaumu idza ra'awhu yusalli tagamaru sai su yi na yi. kai ga mutumin kunan ana na ana ta turmi da goji da ƙasa babu aiki sai sallah an gane wata za ha fi dariya a ƙasa duni kaulin asalatuka ta amruka a sukuri ya amma suna ne wannan da suka ce sallaka izgili na suke kama izara aita ma'atuhan yudali kutuban kamar in ka gama hukaki na kallon littafin sun mai yankuru kalaman fasu da sai ka ji yana yafassun maganganu fata kudu ha za min maɗala a cikin kutubi ah wannan ga maganganu suna kacin tun cikin wanga lissabai kaga ba suna ya cinto ba da ma kallon da ya fani kai ba da wani abu na ba da zuciya zuciyar kanewa ya ke a kansu ba to shi ne suka ce ba annabi innaka lallai kai annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam da an talani ba eh mun gane kai an bai hankuri ne Allah kai an bai hankuri gaskiya a sai a yi ne Allah mu a bar mu wadar ala ar-rashid kuma lalle mun gane kai ne an mai hankali ai innaka la anta al-aqilul muttasil bil ilmi war rusuli kai an mai hankali da yake fadu da hankali da hankuri da zama shi da yake shugaban masu tafiyar da yake yaftahabuna bihi fa innahum a'da'ul lahi suna izgili da shi suna matsayin magiya Allah qalu lahu zalika istihza'an ba sun faɗi wannan don yabon shi ba sun faɗi wannan don izgili wa inna ma safahuhu wa jahaluhu bi hadha al-kalam kawai sun wautar da shi ne sun jahiltar da shi ne da wannan magana ba sai yabo ba ce bai gaji ba ni ya sake cewa akar makallahu قال يا قوم أرأيتم إن كنت بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا نعم وما أريد أن أخالفكم إلى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت نعم وما توفيقي إلا بالله عليه عليه توكلت وإليه أنيب نجينا بأنك تفاضلنا أيكي الله أزامي kale ya kaumi ara aikin in kuntu ala bayyinatin ya mutane na kuna ganin ina bisa ga biro ni in kuntu ala burhani min rabbi in ni kasance bisa ga dalili na shari'a ka abubuwan da take umarnin ku da su wa huwa al-hidayatu shine shari'a wa nubuwatu da annabta yanzu in ni kasance shiriyayye daga Allah kuma Allah ya bani annabta wa razaqani minhu rizqan hadan kuma Allah ya bani arziki daga gare shi mai kyau ai adanil malal halala ya bani dukiya halattacciya faqad kana alaihi salamu kathirul mali annabi shaibu mawadaci ne cikin jama'arsa mai yawan dukiya to shine su ma'ana akhbiruni in kuntu ala hujjatin wadih wa yaqinin min rabbi ku bani labari yanzu in kasance kisa ga dalili bayanai na gori ubangiji na da tabbaci daga ubangiji na wa kuntu nabiyyan ala alhaqiqati ni kasance ba annabi na gaskiya ayati kuli an Allah amurakum bi tarki ibadatul awsan yanzu ya halatta ku ganin ina matsayin dan sako Allah in bar umurni ku da barin bautan ku ka wal kaffi anil ma'asi kuma in umurce ku da kamewa daga barin sabo haka ce wala anbiya'u wato Annabawa Allah subhanahu aikin annabawa kira zuwa ga tauhidi da barin saba ma Allah yace to wa ma'auri ba ku kufali ku ba wai ina son dai in saba muku ba ne ni in ɗauki wata hanya ku ɗauki wata hanya ila ma an hakun zuwa ga abinda ni kame ku ai lasu an hakun an shayin wa arfasibuhu buhu ba hana ku abu in je boye aikata shi wa inna ma amurukum bi amuru bihi nafsi ina umurnin ku ne da abinda nake azakai na gare shi in uridu illa islaha don haka ba wani abin da nake nuni cikin wannan wa'azi da gargadi ce gyaruwar kasa da gyaruwar halaye da gyaruwar dabi'u mastadatu ina yin wannan gurgudu wanda Allah ya bani ai la uridu fi ma amrukum bihi wa anhaakum anhu illa islahakum wa islaha amrukum gyara ku da gyara al'amarin ku bi kadari istida'ati gurgudun iyawata kuma ba ni na ka wannan aikin ba wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta bata kasance ba face da Allah in Allah ya nufi ni na dace ya shiryar da ku wannan aiki ne ma'ana datarwa zuwa ga hairi aikin Allah ne ba ni ya komi illa bi ta'ayidihi subhanahu wa ta'ala wa mu'minati ban iya samun damar yi wannan gaba sai da taimakon Allah da karfafawarsa alaihi tawakkaltu bisa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala in tabbata fi jami'i umuri gare shi ne dogara ga duka al'amurra na baki daya wa ilaihi ta'ala arji'u bi tawbati wal inaba kuma zuwa ga Allah muke koma da yawan tuba da mai da al'amurra da Allah ne ya da'a wannan ci gaba ne da fadakarwa da tambihi ga mutane annabi shu'aibu mawadata yace wa ya qaumi la yajrimannakum shay wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم منكم ببعيد يا كاجي سيوا سبحانه وتعالى to ci gaba واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه نعم إن ربي رحيم ودود النبي شعب يستاكي شعب ويعقوب يعقوب متانينا لا يجري من لكم شكاكي kada ya ɗauke ku saɓanin ku da adawar ku da ya ɗauke ku ay la yakasiban lakum adawati an yusibakum mithlu ma asaba qauman lut kada adawa ta dauke ku yi abin da zai cintar da ku ku samu azaba irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu aw qauma hudin ko mutanen annabi hudu adawa aw qauma salihin ko saboda mutanen annabi salih ma'ana yusibakum bil azabu kama asaba qauma nuhum bil garqi wa qaumi hudin birrihi wa qaumi salihin birrajafati kada ku yi abin da zai jawo muku ku samu azaba irin ta mutanen annabi nuhu alaihi salam ta inda aka nutsar da su akan nai saboda Allah ya ce ma qabi'atin ugulikum sanadiyar yawan zulubban su yasa aka nutsar da su ko kuma abin da ya sami mutanen annabi hudu alaihi salatu wa salam waɗanda Allah ya ce arsalna alaihi rihan sarkaran fi ayyamin nahisati liluqiqahum azabal khizi fil hayati dunya wal azabul akhirati afsa wa malayin wa sarur don haka nan kada ku yarda ku yi sakaci ku aikata abin da zai sa a sami ku da irin azabar adawa ko azabar mutane mil misali hassan al ya yace abin da ya kanu la ya hamilan lakum ma'adati ala imani kada adawa da ni da kuke ya dauke ku akan bari imani da Allah fa yusibakum ma sabar kufaru kai kafircin sun ya jawo muku ai muku abin da ya shafi waɗancan kafirai na gaba wa ma qaumu Min kun bi a yi wa ma zalimi na min ƙaunin lutin bi makanin bi minkum gidajen mutane annabi lutu alaihi salam kadum ba su ne ta gare su afala tarta izuna ta tabiruna ba za ku wasu da abin da ya faru gare su ba ku lura ba shi kadai bai ci wasu tagabiru rabbakum ku tuba ma ku roƙi Allah ku gafara ga abin da ya gabata sun ba tubu ilai sannan ku dawo mai da da'a istaghfiru rabbakum min jami'i dhunubikum tuba ma Allah ga duk abin da kuka da shirka da wani abu na lurduwa da wani fasikanci duk ku tuba ma Allah sun ba tubu ilaihi tawbatan nasuha sannan ku dawo zuwa ga Allah tuba wanda za ta yanke ku daga barin kowace irin zunubi ku sani Allah inna rabbi lalle ubangiji na rahimun wa rahimun mai jin kai ne ga bayinsa innahu jalla wa ala azimur rahmati mai girma rahama ne kasirul wuddi wal muhabbati liman taba wa anab kuma sannan Allah yana gwada yawan soyayya bisa ga mutumin da tuba zuwa gare shi ya mai da al'amuran zuwa gare shi nan wa'azin ya kai ko kaka to nan ne kuma suka sake faɗa musu duk maganganu ga da ya faɗi ba su fahimta ba su gane komai bikin maganganu nissa ba su gane ba waje Allah ala qulubihi akinnatan ayyafqahu wa fi adanihi wa qarra wa in ta tad'uhum ila al-huda falan duk illa abada an kulle zuciya su kaddara ta ci kai da ka samu aka yi ka musulmi sa'a ta kai kyauta wallahi soyayya dai ta Allah ya gwada ba ka musulmi in kana kan ka kan jikinka mutane na masu kaihin basira masu karfin zuciya ba kuma duka aka ɓar da basirar su ba su gane addini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika al ghafilun in an ka sa yanan nan aka fiki kamar wanda aka samu mahaukaci ta gare ya hau jijji yana ɗaukar ledoji yana dariya shi dariyar nan gani ya kai daidai yake kai ka gani ne mahaukaci ita sa aka wa kafirai ko fasikai ko yan bidi'a kawai sai a ɗan juya yan ma'ana kai kaɗan a sa wata yan yana bai ganewa wallahi shiryar da kan gani duka ba haka ne gani ko sai gani don haka nan ni Allah ya kai mu da rai gobe za mu tashi amsar da suka ba da bashi amma yanzu ga alamu lokacin bayan san hali dai za mu dakata ana abin da dai dai daidai Allah shi amfane mu da shi abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta muna anan nake cewa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihati wassalamu alaikum wa rahmatullah